annabi musa ya wato daga cikin zuri'an annabi musa ne aka cire wato mafi yawa ko bukin bani isra'ila da suke yi yahudu bukinsu da suke yi murna ne ai an tsayatar da annabi musa daga kangi wato na takura fir'auna ya hallaka abuwa amma sai dai su bani isra'ila akwai bani isra'ila na farko akwai bani isra'ila na biyu akwai bani isra'ila na uku ma'ana abinda nake faɗa ibada wajen bautan sai ya sha bambam waɗansu ba sa girmama hayewar ruwan da annabi musa ya haye wato fir'auna bai kama shi ba ba sa yin idi da shi wasu wanda suke girmamawa suna girmama lokacin da annabi yusuf ya taso ya zo shi rayyan bin walid bin ambaliki kutibar ya sayi annabi yusuf ya kawo ma matar ya ce ki girmama shi to da ya kawo to su da ya fita daga bangin bauta wato ma'ana ya shiga gidan sarauta to sai suna girmama in rana ya zagayo shi da ranar su waɗansu kuma bani isra'ila yahudawa su kuma suna girmama ranar da annabi musa ya haihuwa wasu kuma yahudawan suna girmamawa lokacin da annabi yusufa yana kan wato prime minister lokacin da aka bashi taskokin arziki na kasar misira aka yi rumbu-rumbu white house da aka yi na ko'ina aka yi daga nan ne turawa suka koya ko kuma najeriya ta kuna yin cooperative wanda za ka je ka saya abinci da sauki ko gane ko to daga nan annabi yusuf aka yi rumbu-rumbu na tara hatsi na abinci kowane ƙasa suna yin wannan rungu-rungu na tara hatsi na abinci to sai waɗansu yahudawan sai suna yin bautar in lokacin idin ya zagayo sai su yi idi lokacin da annabi yusufa ya ce ma 'yan uwansa aina abiku ina baban babanmu sai ya ce masa saba ainihu idonsa ya tafi baya gani kullum yana kiran yusuf yusuf idonsa har ya makance yana kuka sai ya ce wa aka da mirihi sai ya cire falmararsa wasu suka ce ya cire shakwara kusan shakwara <laughs> wasu to kamar bes a riga da yake taba jikin mutum a ciki ciki can kun gane yadda zan yi ku gane sai ya gami sun ce farihul insan ma'ruf liman kana ya arifu ga wanda ya san shi sai ya ɗauki rigar sai ya ce to kun je ku jefa ba a fuskar baba kuma in kun jefa mishi ku ce baban ya ɗibo da mutanensa da 'ya'ya da jikoki duk ya taho ƙasan wato ƙasar misira